wato dukkan tambayoyin da aka rubuto in dai na samu damar duba su gaba ɗaya to zan rinka bada fifiko ne ga tambayar da na san tana da alaka da darasin da aka yi ta yadda idan na biyo su a jerance ko da ban karasa su gaba ɗaya ba na iya rike wanda suka shafi darasin zuwa darasi na gaba amma wanda ba su shafi darasi ko ba zan ansa su ba sai in ba tambaya ko ɗaya sai su sannan in lokaci ya cika ba a ƙare su ba ba wani bashi na cewa nan gaba zan yi bayani a kansu sai dai in an zo darussan su kuma ayi saboda galibi wani lokacin sai wani ya tambaya ya fitar da mu daga mawdu'in mu shiga wani abu daban dan saboda tambaya ita take zama cikon darasi wani lokacin mutum zai iya faɗin abu a darasi a guje sai tambaya ta fito da abin fili idan mutum ya bayyana a gare ka yana aikata ayyukan shirka to menene hukunci akan haka ka gane mutum na aikata shirka abinda za ka yi shine kai masa nasiha ya daina shirka saboda galibi mutum na iya aikata shirka ya jahilci cewa ma shirka ce aikin da ke kanka a wannan lokaci sai kai masa nasiha ta hanya mai kyau yadda zai fahimce ka ba ta hanyar rigima ba kar ka ce masa kai mushriki ne idan ka ce masa kai mushriki ne shi kuma bai san wannan abin da ya shirka ba ne ba rigima za ku yi ta yi yanzu ba zai taɓa fahimtar ka ba kuma ya kamata ka fahimci wannan akwai mutane da dama sun yi abubuwa lokacin annabi ga shi abin shirka ne amma annabi bai ce musu shirka ba ne ba ga sahabban da suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ija Allah na zata anwatin kama zatu anwat wannan hadisin zai zo nan gaba cikin wannan littafin an fito yakin hudayin hadisin abu waqid al-laifi yace daga cikin mu akwai sababbin shiga musulunci sai suka ga kafirai na daukan makamansu suna ratayewa jikin wata itaciya da nufin in an yi hakan za a samu nasara a wajen yaki sai su sababbin musulunta nan suka cewa annabi idan Allah na zata anwatin kama lahum ta anwa. mu ma samar mana wata bishiya da zamu rinka rataye makamanmu mu kamar yadda kafirai suke da irinta mu ma don mu ci nasara kaga sanya rataye makami jikin bishiya da kudurin za a ci nasara in an yi haka menene shirka ne amma suka faɗa annabi cewa yi mana haka mu ma annabi bai ce bai shirka kuke sai ce inna hasunan laqad kuntum kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun annabi ce kun mutafarkin wanda zai gabace ku abin da kuka faɗa shine kwatankwacin abin da banu isra'ila suka ce da musa yayin da aka tsamar da su daga sharrin fir'auna sun biyo ta wani ƙauye sai ga waɗansu mutane na bautar gumaka sai suka ce da annabi musa ija allana ilahan kama aliha mu ma samar mana waɗansu yan gumaka da za mu rinka bauta musu kamar yadda wannan yan ƙauyen suke da gumakansu sai annabi musa ce innakum qaumun tajhalun ku har yanzu jahilai ne bai ce ba ku mushrikai ne bai ce ba innakum qaumun mushrikun sai ce innakum qaumun tajhalun haka annabi Muhammad bai cewa sahabbansa ko mushrikai bane ba sai yake nuna musu wato karancin fahimtar tauhidi ne yasa suka yi wannan da haka idan mutum yayi shirka ka san musulmi ne karraba ba ma guje ba amma ga na waɗansu ayyuka na shirka to baka ce masa kai mushriki ne abin da zaka kira shi ku zauna da shi kai masa nasiha wani abin nan da kake fa ga matsayinsa bai dace ba a ce kai musulmi kana yin wani ayyuka da za su kai shi shirka to da haka da haka ka ja hankalin mutum har ya fahimta ta hanyar nuna masa ayoyin qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da fadakar da shi da sauransu da kwadaitar da shi zuwa inda ake karatu da sauraron wa'azi wannan duk aikin ka ne idan har ubangiji ya shirye shi to irin ladan da kake da shi yana da tarin yawa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am kuma ba a gajiyawa dan kai yau yaki baya hana gobe ka maimaita bayan sati ɗaya ka maimaita kuma baya hana ka taimake shi wani lokacin da waɗansu ababai na bukatar rayuwa wannan duk zai sa fahimci gaskiya kar ku ɗauka cewa dan an ba mutum kuɗi ya bar bid'a ya shiga sunna ko an ba mutum kuɗi ya shiga musulunci ya fita daga kafirci wa musuluncin sa bai yi ba ko sunnan sa bata yi ba duk wanda ya fahimta ka ya fahimta addini ba daidai ba ka duba Abu Sufyan ka duba Safwan ibn Umayya an zo yakin maka an buɗe maka annabi ke cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira Abu Sufyan dan fa bai musulunta ba amma saboda hikimar kira ta annabi Abu Sufyan na cewa shi kansa ina zai shiga yau ya gudu sai ji ana cewa wai wanda ya shiga gidansa ma ya tsira annabi na bada shela da babban murya man da kala dara Abi Sufyan fa huwa amin a'a sai yake mamaki duk da haka bai musulunta ba aka kama shi a matsayin ribatattun yaki aka tafi da shi har wajen yakin Hunain waɗansu sun ce an hanya musulunta waɗansu sun ce a da aka je ne aka tara kayan ganima da aka samu mai yawa sai a ware raƙumai kaza goma ashirin sai annabi ce a ba abu sufiyan a ware waɗansu annabi ce ku ƙara abu sufiyan aka ba abu sufiyan safwan bin umayya shi ma aka ba shi raƙuma a ba shi goma a ƙara goma sai da aka ba shi kusan raƙumi ɗari a wannan yinin yace ba wanda na tsara a duniya irin annabi yace amma bai gushe bai yana mun kyauta har sai da naji na fi kowa kaunarsa da karshe ce ka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah saboda ka ko wanda sai da yayyafi zai shiga addini to sai a masa yayyafin ba yanda za a yi mutum ya shiga musulunci farko ka sai imanin sa ka imani abubakar ba zai yiwu ba wani shi ko ya daɗe ma cikin ai ba zai samu ba to ba yanda za a yi ka mutum ya shiga musulunci farko musulunci ya nuna a'a karatu yau da gobe ke sa ya nuna kai kanka ai ba lokaci ɗaya ba kake nuna karatu yau da gobe zai sa ka nuna kyale shi shigo ko dan kuɗi din ne amma kar ka kyale shi da jahilci sai ka koyar da shi karantar da shi da faɗakar da shi shi zai sa ya shigo dan kuɗi amma da ƙarshe sai niyya ta canzu haka ake bukata a musulunci saboda haka ko da mutum na cikin bid'a ya kama da ihsani da kyauta da menene dan ka jawo da shi suna ya halatta ko mutum na cikin kiristanci ko yahudanci da kyauta da menene da bashi aiki yasa har ya shigo musulunci duk ya halatta kar mu dauka wai wa'azi kadai ke shirye da mutane ko wanda sai an ba su kuɗi lokacin da annabi ya wannan rabon raƙuman ga su Abu Sufyan da su Sufyan fi Umayya manyan sahabban Madina su suka rika cewa ya yaya gashi mu mun zo da mu aka yi balahira aka je ina aka je ina amma za a zo a raba raƙuma ba mu sai annabi ya tara su yace yanzu ko mutanen Madina ba kwa san kowa ya koma karkararsu da su da garken raƙuma kun ku koma da annabi cikin garin ku wanne bi muku daɗi a ba ku raƙuma ko ku tafi da annabi unguwarku sai suka fashe da kuka da murna da daɗi ba abin da ya fi wannan daɗi a amma da ko sun damu hakan dai daga cikin suna cewa wa qad kuntu fil harbi zatu dra'i falam uta shay'an wa lam umna'i gani na zama ni ne bar dai a wajen yaki amma gashi an zo rabon ganima ni ba zan ce an bani ba ba kuma zan ce an hana ni ba wato an bashi dan kadan kenan <laughs> to dan haka aikin ka shine fahimtar da dan uwanka musulmi da yake cikin shirka dan ya gane fahimtarwa kuma bil hikmati wal mau'izatil hasana idan an ce hikima ba ana bukatar laushi ko da yaushe ce da hikima ba a'a istiqdamil uslubil munasib fil makan al munasib ma'a mura'ati zarfi zamani wal makan dole wannan shine hikima ya kasance kai amfani da hanya mai dacewa a daidai lokacin da ta dace to shine hikima wurin da ya dace ayi zafi sai ayi zafi hikima kenan wurin da ya dace ayi sanyi sai ayi sanyi hikima kenan wurin da ya dace ayi kyauta ayi hikima kenan amma dan sai su fahimci hikima shine kullun a lallaba ba haka bane ba akwai wanda sai ka budauta zai fahimta akwai kuma wanda baya bukatan budauta a hankali yake buƙata baya jahilci abin fadakar da shi zaka yi wancan ko malami ne daga kai sai shi a sauro sai ka bude masa wuta ya san gaskiya ya kauce masa da gangan ba buƙatar lallashin sa amma wancan ko jan shi aka aka bashi addini a burkice ba wani rigima da zaku ko ya taso da fada sai ka nutsar da shi haka ake bukata wannan shine hikima tare da kiyaye zarfin zaman da zarfin makan kowane gari da yadda ya dace kai wa mutane magana kuma kowane gari kila akwai ilimin da ya shahara akwai lokacin da ilimi kaza zai shahara a wuri kaza duk ilimin ka in baka san wannan ilimin baka zo garin kai ba malami bane ba idan sun zo karatu kar ka dauka wai wannan karatun ya kawo su naka din a'a wanda suke da shi suke so su ji ka san shi ko baka san shi ba in har ka san shi to ka iya ba su sabo sai da in baka san shi ba za su taba yadda ba yanzu in ka samu taron hafizai kai ta jan mai kai ne ita za su yi aya wannan koran qur'ani ne matukar baka jan aya daidai amma in ka ja doguwar aya daga farko zuwa ƙarshe za a yi kabbara ko ba a san me kace ba yanzu an yi da duk abin da zaka faɗa to shi an ka da gari haddan qur'ani ta fi yalwa a garin mahaddata sun shahara to zan to ka kware a qur'ani da an jima duk abin da yake son aya ɗaya ka jawo biyar in ka san su to za a rikice da kabbara kuma za a yarda da abin da zaka faɗa amma mutukar ka zo ayoyin ba sa jawuwa kana aya tana jinka ba za ka yi labari ina son ƙarin bayani game da yadda kake jawa wai ubangiji na da hannaye guda biyu ba ni da karin bayani sama da wanda na faɗa na kawo maka aya cikin suratul ma'ida ubangiji ya ce wa qalat al yahudu yadullahi maghlula yahudawa suka ce wai hannun Allah marowaciyar hannu ce sai Allah ce gullat aidihim wannan munin addu'a ne gare su a nan gurin ƙarya suka yi iri biyu ƙaryar farko suka ce Allah hannu ɗaya gare shi kuma ɗayan ko mai rowa sai Allah ce gullat aidihim mummuna addu'a ce wannan akan su sai ce bal yadahu mabsutatani ba hannu ɗaya ba gare shi biyu ne kuma biyan masu kyauta gaba daya yunfiqu kaifa sha, yana ciyarwa yadda ya so da haka ya tabbata cikin hadisi annabi ya yace inna allaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam ubangiji baya bacci kuma dama bai dace a ce yayi baccin ba can yace da daddare yana cin fada hannunsa danwa mai zunubin rana ya zo da daddaren a karɓi tubansa da rana yana cin fada hannunsa dan me mai zunubin dare ya zo da rana a karɓi tubansa a kowace kofa abu da take yunfiqu kaifa yasha Allah ya tabbatar wa kansa hannaye guda biyu ya tabbatar yana da yamin kuma la aqadna minhu bil yamin wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini abinda ake cewa shine dole ka yadda yana da hannaye guda biyu sai dai shin irin naka irin nawa ne a'a yaya suke ba wanda ya sani sai shi yaya siffar su yaya girman su launin su yaya suke duk wanda ya ce ma ga yadda suke ƙarya yake yi dan Allah bai bude yadda suke ba amma ya ce akwai su yanzu abin da ke wajibi a kanka a kaina mu yadda akwai su in mu ya ce ya suke sai mu ce wannan Allah kuma bai sanar da mu ta hanyar wahayi ba amma in muka kore muka ce babu su yanzu kenan mun yi jayayya da abin da ake ya ce akwai su mu mun ce babu su a antum a'lamu amin da ku da Allah din waye ya sani shi ya ce akwai ko kun ce babu a antum a'lamu abillah can a wurin sai Allah ce wallahu ya'lamu wa antum shi Allah sai sani amma kuma ku sani me kuka sani ku kuwa da ku dole ku tsaya akan abin da ya baku labari akai ya ce akwai dole ka yadda akwai amma bai faɗa ma siffar su ba bai faɗa ma girman su ba to wannan sai ka yadda ba ka san siffar su ka san girman su ba ka jahilci hakikanin su amma ka yadda akwai su ai anan gidan duniyar ka kama za a baka labarin wani gari ka yadda akwai shi amma baka san hakikanin sa ba tunda baka taba zuwa ba ko a hoto baka taba ganin sa ba amma tunda an baka labari ka yadda ne akwai shi yadda ka akwai shi baka zuwa ka ce a'a ni ban yadda cewa akwai ba tunda ban taba zuwa ba sai ce kaga jahili idan baka taba zuwa ba kuma ne sai zan to ba yadda ba to haka ba za ka ce yo ai ni ba zan yadda Allah na da hannaye ba tunda ban san su ba ta hanyar sai a ce wannan kuma ya zama shirme kenan ku gane cewa ka'ida muhimmiya ibnu taymiya ke faɗa yake cewa al-kalamu fi sifati far'un anil kalami fi zati al-kalamu fi sifati far'un anil kalami fi zati me ma'anar wannan magana ma'anar wannan magana yace magana game da siffofin Allah reke ne na magana game da zatin Allah magana game da siffofin Allah reshe ne na magana game da mai zatin Allah yanzu kowa ya yarda ubangiji yana da mai zati amma shin zatinsa irin naka ne irin nawa ne irin nasu ne zaka ce me a'a saboda me laisa ka mislihi shay wannan shine hujjar da ka dogara da ita ka yadda akwai zatin amma nan take kuma ka yadda ba irin na kowa bane nashi ne shi kadai to kuma dole ka yadda da rashi shine me ka yadda dole yana da siffofi kamar yadda ka yadda yana da zati ka yadda yana da siffofi kamar yadda ce zatin ba irin na kowa bane to haka siffofin ma ba irin na kowa bane ba shine maganar amma idan ka ce ka yadda akwai zati amma kuma baka yadda da siffofi ba matsayinka matsayin wanda ya tabbatar da gundugulan zatin da ba ta da sifa ko dan adam ne kace na yadda akwai mutum gashi sunan shi zaidu amma ba ya da hannu ba ya da kafa ba ya da kun ba ya ji baya gani baya magana baya kaza yanzu dan Allah wannan yaya kai da kenan to sai ka ce Allah yana da zaki dan baka iya cewa bai da zaki amma baka yi daina magana ba baka yi daina ji ba baka yi daina gani ba baka yi daina iya san abu ba yana iya kin abu ba baka yi daina bayarwa yana hanawa yana da hannu yana da duk abin da ka ce duk baka yi da wannan ba ka tabbatar da gundugwilan zaki da ba ta da sukofi yaban Allah kai ko kushe shi kai ko kuma sai ka zo ka tabbatar da wani bangare na sifa ka rushe wani bangare sai ka ce na yadda zaidu yana da zati amma hannu ɗaya gare shi ba biyu ba kafa ɗaya gare shi ba biyu ba kunne ɗaya gare shi ba biyu ba ido ɗaya gare shi ba biyu ba ka tabbatar da wani sashi kai ne ka rushe wani sashi yabansa kai ko kushe shi kai ta waya ka tabbatar masa to haka ne wanda suka sai yadda da sufofin nan guda bakwai sun yadda da kudura sun yadda da irada sun yadda da asamu sun yadda da albasaru sun yadda da alkalamu sun sufofi guda bakwai sun yadda da su amma ba su yadda da sauran ba kaga sun tabbatar da wani sashi sun yi mai sun rushe wani sashi to da wata hujja ka tabbatar da wancan abinda ka faɗa wajen tabbatar da wancan Shi ne za a kafa ma hujja da shi wajen tabbatar da sauran bai idan ka ce na yadda yana ji yana gani yana magana amma ban yadda yana da hannu ba ban yadda yana da irada ban yadda yana da mahabba ba ban yadda yana da sifa ta alghadab ba ban yadda yana da kaza ba ban dukkan ruce sauran amma ka yadda da as-sam'u da al-basaru da al-kalamu da al-iradatu ka yadda da waɗannan sai ya ce da kai to shikenan ka yadda yana ji ka yadda yana gani me yasa kake yadda cewa yana da hannaye kamar yadda tabbatarwa kansa sai ka ce da ni to ai hannaye sifa ne na dan adam idan na ce yana da hannaye na siffanta Allah da dan adam kenan dan haka na ki da in yi haka. to ni kuma sai in ce da kai yo ai Allah dan adam ma yana ji yana gani kuma Allah ne ya faɗa inna خلقنا الإنسان min نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه sami'an basira kuma إن الله كان sami'an basira shi ma dan adam yana ji yana gani yanzu idan ka tabbatar ma Allah ji da gani ka kwatanta shi da dan adam dan haka sai ka kore masa ji ka kore masa ganin dan kar ka kamanta shi da dan adam sai ce a yo ai jin da na tabbatar masa daban da irin jin dan adam ne ganin da na tabbatar masa daban da ganin dan adam ne jin dan adam yana da iyaka abin da yake kusa yake ji in ya nesa baya ji ganin dan adam yana da iyaka abin da ke gabansa yake kusa ke iya gani amma abin da ke bayansa ko damunsa baya iya gani sai ya waiwaya amma ganin Allah ko ina ne jin Allah kuma yana jin komai ne yadda yake jin sautin ka haka yake jin motsawar kifi a karkashin teku haka yake jin motsin gaiwa a cikin tabo haka yake jin tsuntsu a sama haka yake jin mala'iku a ko'ina haka yake jin karan fadowar kowane ganye da ke saman kowace bishiya wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin sai in ce yawwa haka nake so ni ma to ni ma na yadda da wannan daɗi a kanka na tabbatar masa da hannaye da kamar da ta mazana kansa amma ba irin nawa ba ba irin naka ba ba irin na kowace halitta ba samfurin hannun da shi ya baiwa kansa sanin yadda yake yadda ka yadda jinsa ba irin na dan adam bane ba yana ji ganinsa ba irin na dan adam bane yana gani maganarsa ba irin ta dan adam bace ba har yana magana kuwa wa kallama Allahu Musa taklima to haka din na tabbatar masa sufofin da ya tabbatarwa kansa amma ba irin na dan adam bane ka'idar ni da kai duk iri ɗaya ce laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiyya duk ka'idar ɗaya ce ni da kai to sai yaya yanzu ni da na tabbatar da sauran ba da son zuciya na tabbatar ba da aya na dogara da hadisi na dogara kai da ka kore su da me ka dogara ka ce ba ya da hannu sai na ce to me yake nufi da bal ya dahu sai ka ce ai kudura yake nufi daga ina ka samu wannan fasaran daga ofishin annabi ko daga ofishin sahabbai ko tabi'ai kai shiru har duniya ta tashi ba za ka iya kawo mun wani sahabi ko tabi'i ba ba ma annabin ba da ya fasara ayar da haka to waye maka wahayi dole kai tsuntsu shin cikin musulman da suka riga ka annabi ko sahabbai ko tabi'a ko tabi na ko wanda ya fasara ayan a haka za ka yi shiru dole ka ce akwai ko babu in ka ce akwai zan ce a ina a bukhari a muslim abu dawud tirmidhi Sa'i, cikin muwatta na imam malik muslim ba za ka taba kawowa ba har sai raƙumi ya fita daga cikin kofar allura ba kawo ba har sai ranan da jaki ya kaho baka kawo ba to dole ka ce eh ko babu idan ka ce eh akwai zan ce kawo to ka babu sai ka ce a ah, ba wani sahabi da ya rigaye ni to waye ya rigaye ka dole kila ka ramo wani malami malami ka ce ai malam wani a cikin tafsiri za ce zama malam wani sai in tambaye ka da malam wani nan da ka ambata a ɗauke shi a sa sikeli ga sahabbai ga annabi ga tabi'ai ga tabi tabi'ina a sa sikeli wa ya wani tsoron Allah wa ya wani ilimi wa ya wani sanin abin da za a siffanta Allah da shi shi wannan malamin biyu ya fi su ko su ne suka fi shi idan sai ya fi su kaga ya zama mahaukaci ba zan sa in cigaba magana da shi ba kuma ya zama wani iri daban ba abokin magana bane tababbe ne yana bukatan a sashi a turu dole ce sun fi shi ka tutun sun fi shi ka sallama da ilimin annabi da sahabbai da tabi'a da tabi'u tabi'in ka kyale wannan malami ya yi kuskure Allah ya fi masa ni da kai mu taru mu masa addu'a amma mu kama abin da annabi ya rayu a kai shi da sahabbai da tabi'ai wallahi in kai haka an huta ba malamin da za ka yi wa haka wallahi sai ka kai shi bango ya rasa inda zai sa kai shi shi yasa da suka san zaka wannan tambaya sai suka rufe kofar tambaya yanzu yadda zamu tsaya ku tambaye mu ku more ku rubuta wani ma har da bakar magana ai ko mun laushin magana ba za ka tambaye malamin ka bai na can wancan sashin ɗaya sashin in ka san a bangaren hannun hagu yake wallahi ba za ka tambaye shi ba dama shi ya rufe kofar tambayar ya ce duk wanda ya ce wa shehin sa dan me to ba zai rabota ba har abada aka ce wa sallimil amra lahu la ta'tar walau bi isyanin ata idan ko yace sallama masa gaba ɗaya karkace dan me ko sako yayi kyale kai dai biki haka irin tarbiyyar da suka bayar kenan dan karka tambaye su san in ka tambaye su zaka kure su in ba tsoro ba su bude filin tambayoyi mana wallahi ba za su iya ba sun san za ka kai su bango su buɗe filin tambayoyi kuma su baka hujja amma ba za su kai labari ba sai dai ka kasance a gaban su kamar ruwan gawa a wurin mai wanke ta ba za ka taba kai labari ko ba za ka fahimci addini ba kai shekara arba'in kana bauta a karkashin sa ba za ka fahimci addini ba kuma duniyar da ka samu duniya ka samu lahira ba dan yana mutuwa duk ka ba kai ne zaka zama halifansa ba sai wa dan sa ma'ana kai kamar an halitta ka dan ka zama bawan gidan uban tun yana saurayi kake karkashin sa kake masa bauta kake masa hidima a gaban ka aka haifi 'ya'yan ka ɗauke su suka maka fitsari suka maka kashi suka maka amai ka katse musu majina uban ya mutu kuma su zo kuma kuma dole ka bi su suma kai bawon gidan ne wai kamar da ubangiji ya halitte su su dan su yi shugabanci da shehinai dama an halitte su dan wannan kai kuma tun da aka halitte ka an halitte ka muridi ba yanda za a aikace gaba kai ma ka zama shehi akwai adalci a wannan tilka idan qismatun dhiza ina ga sai mu dakata a haka sauran tambayoyin nan da suka rage mun a hannu za mu tashi akan su a darasi na gaba tun da sun safi tauhidi wassalamu alaikum warahmatullahi